إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko dai muna farawa da ƙara da godiyarmu ga Allah tabaraka wata'ala wanda ya faɗa rayuwarmu ta wannan rana ta juma'a yau ita ce ranar sha ɗaya ga watan bakwai watan rajar. hijira ta mazo sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina yau shekara dubu ɗaya da hudu da arba'in da ɗaya. yau ita ce ranar shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin. Allah tabaraka wa ta'ala cikin yaddansa da amincewarsa ya haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka da ke nan a ko legislative process" a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da karatun wannan littafi na akwa'ul musalli ma'ana kurakuran masu sallah na babban malami alwalidu ibn muhammad allah ta'ala ya wannan babban malami ya yi hasashe iya bakin ƙoƙarinsa na fito mana da kurakurai da muke yi kama tun daga ƙarfi har zuwa alwala aka kai ga sallah wanda malam ya ce zai fito da kurakurai kamar ɗari uku da wani abu kurakuran da muke yi wanda mun tsaya ne akan kuskure na hamsin za mu tashi akan kuskure na hamsin da ɗaya kuma wannan shi ne karasi na takwas a cikin wannan littafi a baya mun ji cewa muna kan kurakurai ɓangaren alwala idan aka maganar alwala ana magana ne tare da taimama domin galiban aikin su ne ana ganewa daya madadin ɗaya yake to kuskure na hamsin da daya malam ya ce al'itikadu annas tayammuma darbatan mutum ya kudure a ransa ko ya yi tunanin cewa taimama bugun ƙasa ne sau biyu taimama bugun ƙasa sau biyu idan an yi bugun farko a shafi hannu ana ganewa da fuska idan aka sake bugu na biyu a shafi hannu zuwa zuwa hannu ko to wanda yake kudurta haka ya ce wannan kudurin ma kuskure an gane magana malam tunanin haka ma kuskure wa kada wara da tsiddatu a hadisa Hakika an samu hadisai da dama sun zo fiha a cikin hadisan annat tayammuma darbatani cewa taimama bugun kasa su biyu ne hadisai sun zo akan haka darbatun lil wajhi bugun ƙasa na farko idan an bugi ƙasa na farko fiska za a shafa wa darbatun lil yadaini idan aka ƙara bugun ƙasa na biyu za a shafi hannu zuwa ila zuwa gwiwar hannu wato ila ne zuwa ainihin gwiwar hannu walakinnaha ahadithun da'ifa da hadisai ne masu rauni da su tabbata annabi ya faɗi haka ba ana ganewa ahadithun ba'ifa hadisai ne masu rauni ba a a yin ma manyan malaman musulunci sun raunana waɗannan hadisai ƙwalan ya ce wa sahihu abin da yake tabbatacce ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wa sallama anna tayammuma darbatun wahidatu taimama bugun ƙasa ne sau ɗaya taimama bugun ƙasa ne sau ɗaya kacal sau ɗaya kadai wanda wannan bugun ƙasa sau ɗaya lilwajahi wal kaffaini lilwajahi wal da wannan bugun ƙasan ne ake shafan hannu da fuska idan mutum ya buga haka zai shafi hannunsa zuwa nan wannan ma zuwa nan sai ya shafi fuskarsa an gama ce ana ganewa shi musulunci ba gani na bane ba ganinka ba ne ba tunanina ba ne ba tunaninka ba ne Allah ta'ala shi ya ce mai wannan ajiye ko ya turo ɗan saƙo annabi Muhammad don ya zo wannan duniya musamman ya koya mana bauta Allah to yadda ya yi shi ne ibada ana ganewa bayan da wani yake gari ba ya kamata alwala ana wanke fuska da hannu zuwa gwiwar hannu to ya kamata taimama ba kaga ya kamata ka shigo ko to ya kamata ba karamin sharri ba ce ga addini abubuwa da yawa ta hanyar ya kamata ne muka bace muka rabu da daidai muka kama kuskure ba daidai bane malam yace taimama bugun ƙasa ne guda ɗaya rank idan an buga za a shafi hannaye tafukan hannaye zuwa wuyan hannu sannan a shafi fuska an gama taimama walaisa ilal bin faƙaini ba wai taimama shafar hannu bane zuwa gwiwar hannu ba haka bane shafar hannu zuwa gwiwar hannu bai inganta ba me ya inganta bugun kasa guda daya a shafi fuska a shafi hannaye sannan a shafi mai fuska hannaye kuma zuwa wuyan hannu tafukan hannu sai mai fuska an gama taimama kama rawar bukari wa muslimu kamar yadda imamul bukari da imamu muslim suka ruwaito wallafzu lahu lafazin ma na musulun ɗin ne an ammar ibn yasir daga ammaru dan yasir Allah ya ƙara masa yadda wala yake cewa ba a na biyu sallallahu alaihi wasallama fi hajati manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aike ni zuwa ga wata bukata wata rana annabi ya aike ni wannan daga cikin ladabin sahabbai labarin da yake so ya ba mu daban aikar da aka yi masa daban ba buƙatar ya ce an aike ni siyo abu kaza ana gane ba karka ce wata rana an aike ni siyo kaza a bai daga cikin ladabi yanzu labarin da muke son ji me ya faru ba aikan da aka aike shi ba wannan wani abu ne sirri ne tsakaninsa da da manzan Allah ana gane ba tsakaninsa da annabi ya aike shi ba a yi kan muke so mu ji ba me ya faru da shi shi ne darasinmu shi ne abin zai mana amfani kuma shi ma a kan abin ya takaita ke ya ce maza Allah ya aike ni zuwa ga wata bukata a fa’adunabtu sai janaba ta kama ni ana ganewa janaba ta yi ne ta kama ni alam ajidil ma'a ban samu ruwa ba ga janaba ga rashin ruwa fatamararku في kama تمرق dabba sai ne burgima a ƙasa kamar yadda dabba ke burgima an san yadda dabba كي faduwa ta yi burgima yi ko wani lokaci a goga ciki a goga ciki wani lokaci a ce ta garama na tsalle ko ina a yi ƙasa sannan a zo a girgiza a girgiza sai ba haka dabba take yi ba ko ina a yana samun ne ƙasa tunda Allah ya ce a yi taimama to shi a ganinsa haka ne taimama Ame a ganinsa haka ne taimama tunda ne wankan janaba zai yi ba ruwa to bari ya wanka da ƙasa a madadin ruwa Ame a ganinsa ina so ku wannan kalma Ame a ganinsa haka ya kamata yi idan wannan balarabe ne an saukar da aya ta taimama bai iya fassarawa ba sai an fassara mai ina gama waɗanda balarabawa ba kuka mutum ya ɗauki jini yana fassara shi da ra'ayinsa shi yasa ga muna samun rudani iri-iri ana ganewa ko mu yi ƙoƙari mu gyara Allah ba mu yi ko mu gyara yake cewa janaba ta kama ni ban samu ruwa ba sai na yi birgima da ƙasa kamar yadda dabba ke birgima sun mataitun nabiya sallallahu alaihi wasallama a zakartu lahu zalika sai na zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na laburta masa ya rasulallah lokacin da ka aike ni kaji kaji kaji kaji jaraba ta kama ni sai ne burgima kamar yadda dabba take yi fakala sai manzan Allah ya ce inna ma yafika an ta kula haka da dai ka yi tambayar nan kafin abin da ya faru abin da ya faru ya faru ko abin da za ka yi kawai haka ne ya za ka yi haka inna ma ya fi ka an ta kula biya dika haka annabi ya nuna mai ce ka yi haka ka shafi nan ka shafi nan ka shafi fuska an gama ka gafa hannunka ana ganewa ka shafi hannunan, ka shafi nan ka shafi fuska an gama wasu kuma suna cewa kai haka an gama ana fahimta jama'a shi ke nan fa taimama musuluncin nan fa sauƙi gare sun da ya kawo maka taimama a madadin alwala don ya sauƙaƙa maka ne domin abin da yake sa a yi taimama hada rashin lafiya an gane ai ko wani dalili na karka shiga wahala to kuma idan ake birgima yanzu da wahalan burgima da wahalan wanka wa ne ashe kaga an koma wahala sai da ake kaucewa shi kuma Allah ya ce ban sanya muku wahala ba cikin ne a cikin addini don haka maza Allah ya koya masa summa daraba bi yadayhi al-arba annabi ya buga hannayensa biyu da kasa ya buga su haka darbatan wahida bugun kasa guda daya summa masaha shimala ala al-yamin da annabi ya buga hannu haka sai ya shafa hagu akan dama ana ganewa ya sa hannun hagunsa ya shafi dama ana gane maganar sannan ne ya ce a wa zahira kafai wa wajehi sannan ya shafi hagu akan dama a kan hagu cikin tafukansa cikin tafukansa sannan ya shafi fuska farkon abin da ya shi ne shafar hannun hagu akan dama da kuma cikin tafukan hannunsa sannan ya shafi fuskarsa shi kenan an gama taimama ina ga kowa na yi eh inda aka ce taimama ta kama ka idan ka yi haka ka yi haka ka yi haka ka shafi fuska an gama hannu zuwa gwiwar hannu ba ban da shi hadisin sun inganta ba ana ganewa ko wannan shine kuskure na hamsin da nawa da ɗaya sai kuskure na hamsin da biyu al'intikadu أنه لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة إلا صلاة واحدة وسمتع ليسلا قدرة وعرنس cewa, idan mutum ya yi taimama ba zai yi sallah da taimaman nan ba sai sallah ɗaya. ana gane ba idan mutum ya yi taimama yanzu yana zazzabi sai ya yi taimama saboda kada ya taɓa ruwa zazzabi ya tashi to idan kuma ya tashi zai yi sallar isha'i sai ya sake taimama a tunanin ne wasu a ganin wasu kuna ganewa suna magana ce a gani na ko a ganin wasu a tunanin wasu a wa wasu amma a shari'a haka abin yake bari mu bi maganan mu ji wa hadha qala bihi ba'd al-fuqaha al-mutaakhirin wadanda suka faɗi wannan magana wasu malaman fiqhu ne wayanda suka bayan wayanda suka zo nan baya baya Wasu wastadallu ala zalika bi hadithin sahih jiddan suka kafa hujja akan wannan da hadisi mai rauni kwaran gaske wanda hadisin inda dara kutuni al-imam dara kutuni shi ya ruwaito wannan hadisi qala ibn abbas yace abdullahi da abbas ya ce min sunnati yana daga cikin sunna wai ya ce yana daga cikin sunna Allah ya salli rajul Allah ya salli rajul bi tayammumi illa salatan wahida kada mutum yayi sallah da taimama sai sallah ɗaya kakal ana ganewa kada mutum yayi sallah da taimama sai ne sallah ɗaya nan yau da za ka shi kalma da mutum wato zai zai wayi gari yayi taimama ba zai yi sallah biyu ba yana daga cikin sunna kar ke sallah biyu da taimama daya sai dai kai sallah ɗaya da taimama daya ya tayammamu lis-salati al-ukhra sai ka sake sabuwar taimama dan yi sallah ta nawa ta biyu misali mutum yi taimama yi azhar idan zai yi la'asar sai ya sake taimama idan mutum yi taimama yi magariba idan zai isha sai ya sake ne taimama idan aka kawo wannan asali daga ɗan Abbas wa fi isnadihi al-Hasan ibn Amara a cikin isnadin wannan hadisi akwai al-Hasan Amara wa huwa da'ifun jiddan ne rauni ne kwaran gaske qala ibn al-Qayyim al Allah ya masa rahma. yake cewa wa kaza lam yasiha anhu tayammum li kulli salatin haka nan tabbata daga annabi ba mutum yayi taimama akan kowace sallah kowace sallah taimamanta daban kowace sallah mamanta daban wannan ce inganta ba daga annabi wala amara shi kuma annabi bai umarni da shi ba ai magana ta kare bai tabbata ba daga annabi cewa kowace sallah sai ka mata taimama sannan annabi bai yi umarni da hakan din ba inda ya yi umarni da hakan da ya zo gare mu tunda kaga ai kurkuran baki shi ya zo gare mu shaƙa ruwa ya zo gare mu to ya za a yi wannan magana mai girma a ce bata zo ba don haka bai tabbata ba annabi bai ce a yaka ba to kaji bal atlaka wa ja'alahu qa'iman maqamal wudu'i da annabi yayi umarni da taimama ya saki magana ne a sace ba kaidi ya bar taimama a madadin me a madadin alwala ana ganewa ko malaman fikin ma ya ka fita ce taimama ana yin ta ne madadin alwala haka suka faɗa su ba ka tunda annabi ta ci maganar ya ce taimama ta zama madadin ne alwala to babu inda ya kayyade sallah daya to kuma ni ba ni da hurumin in kayyade kamar yadda kai ma ba ka da hurumin ka kayyade kamar yadda wani ma bai da hurumin ya kayyade ba wanda zai iya kayyade addini ya ce ai kwara kaza sai Allah ko manzon Allah shi Allah shi ke shar'antawa shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam shine mai yin bayanin shari'a ana ganewa ji da kai ba mu da hurumi to dan haka yanzu ya zamu dauke magana zamu dauke magana a yadda take ya ake alwala idan kai alwala da asuba ka dangana da alwalan nan sallar isha'i ba matsala ana ganewa idan kai ce ba da asuba dangana da taimaman nan har sallar isha'i matuƙar ba a samu abin da ya karya taimaman nan ba kamar yadda ana samu wanda yake karya alwala kamar yadda suka ce na shi ya na waƙi da wudu'i abubuwan da ke fata taimama su ne abubuwan da ke bata alwala ƙari akan wancan wa wujudul ma'i ko da samuwar ruwa kafalar dukuli fi salati kafin ka shiga sallah idan dalilin da ya sa ka yi taimama rashin ruwa ne kana sab da za ka shiga sallah sai ga ruwa to taimamar ka ta ta kai sai ka sai ka karɓi ruwan nan ka ne sai alwala ai magana ta fito ko ka riga ka yi taimama sallah kawai za ka za ka ce wani ai ga ruwa an samu yanzu taimaman ka ko ka ko ka ta lalace kamar yadda ita kuma alwala malaman fiqh sun kawo abubuwa guda goma da suke bata alwala to idan ka dauko guda goma sun suke ke bata alwala duk suna bata taimama sai ka ƙara da guda ɗayan nan samun ruwa kafin a shiga sallah kenan abin da ke bata alwala guda goma bai bata taimama guda goma sha ɗaya ko ba haka ba shi kawai za ka ɗora a sama shi kenan su wannan kenan don haka abin da yake faɗa yake cewa intaha maganar ta tsaya a nan wannan shine kuskure na hamsin da biyu cewa ba a yin sallah da tema ba a sallah fiye da ɗaya da temama ɗaya muka ji cewa daidai shine yin salloli da yawa da temama ɗaya shine abin da ya inganta daga annabi ana ganewa to kuma tun da a kansa annabi yake mu ma muna kan na annabi eh. kuskure na hamsin da uku adamu ta'amilil jasadi bil ma'i fil ghusl yanzu an koma wankan tsarki ai kaga ba mana magana ne kan tsarki alwala da sauransu ko kafin aje a shiga sallah har yanzu ba ba a shiga sallah ba don waɗannan abubuwa idan ba su sallah ma ne ba kuma kaga a hankali yana fito mana da abubuwan da dama sun dame mu a hankali a hankali wato rashin game dukkan jiki da ruwa rowar ruwa da jiki a lokacin da mutum yake wankan tsarki wa hadha min al-aqta'i balan yace wannan yana daga cikin kurakurai allati yaqa'u fiha kaseerun min an-nas wanda da dama daga cikin mutane suna fadawa wannan kuskura ana ganewa da dama daga cikin mutane suna fadawa wannan kuskure wa sunnatu abin da yake sunna ta'amimul jasadi fil ma'i game dukkan jiki da ruwa inda al a wajen wanka in dai zaka wanka jikinka ko ina ya samu ruwa kama warada fi sifatu guslin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a siffar wankan manzon Allah sahihaini a cikin ingantaccen nan guda biyu bukhari da muslim min hadisi aisha radiyallahu anha daga hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda me take fada ta tace Kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idan tasala min aljanaba annabi ya kasance idan zai wankan janaba sala ya dai zai fara wanke hannayensa zai karkato da abun ruwan ya wanke daidai nan kana ganewa sai annabi ya wanke nan kuma dama sunna ne in ka tashi bacci kar ka fara ɗiban ruwa ka sa a baki sai ka fara wanke hannunka kan wannan sunna ne mai zaman kansa tun lokacin da mutum ya tashi bacci umarni ne na manzan Allah ana so mutum ya wanke hannayensu har in ya so daga baya in zai wani abu sai ya yi da hannayen amma kafin ya amfani da hannayensa ya wanke su tukuna zuwa wuyar to haka idan manzan Allah ya je wankan tsarki Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce yana fara wanke hannunsa zuwa nan tukun ya fara tsaftace ne hannunsa zuwa zuwa wuyan hannu haka annabi yake fara yi idan ya fara wanke hannunsa zuwa wuyan hannu sun mata wadda a holin salati sai manzan Allah ya alwala irin alwalarsa ta sallah ana ganewa cikakkiyar alwala mai sadi ɗaya daya ko mai sadi biyu-biyu ko mai sadi uku-uku ba ita bace alwala wanda muke yi to irin wannan alwalar annabi yake yi a bayi kuma ƙwarai kuwa a inda ya wanka don haka zai yi wannan alwala wai wasu na ganin tun da bayi ne kai wannan alwala ba za ka sallah da ita ba nan gaba za mu ji bayani don haka manzon Allah sai ya ce alwala irin alwalarsa ta sallah ثم يقلل يديه شعره sai annabi ya sanya hannayensa ya tsefa gashinsa tun da shi manzan Allah ba larabe ne yana da yawan gashi sai ya tsefa gashinsa da hannunsa ya tuttura hannunsa sosai gashi ya jika sosai ana ganewa ya tabbatar da ruwa ya wuce gashi ya taɓa fatar kansa ana gane wannan haka manzan Allah yake yana ainihin wato tsatsetewa hatta idza zanna annahu qad arwa basharatahu sai idan Maza Allah ya ya ƙini ya samu tabbas yanzu dai kam ko ina fatarsa ta jika basharatahu fatar fatarsa ta ne ta jika idan annabi ya tabbatar fatarsa ta jika ba a alaihi salasa marat sai ya sake ɗebo ruwa ya kwarara wa kansa har sau uku so nawa sau uku ya kwarara a kansa sau ɗaya ya kwarara a kansa sau biyu ya kwarara ruwa a kansa sau uku haka annabi yake yi sun kula sa'ira jasadihi daga nan sai annabi ya wanke sauran jikinsa kenan ya nuna ma kai yana da mahimmanci a wurin wankan janar, a wajen wankan tsarki saboda ne ruwa ya shiga ko ina ake so inda ya fi nesa da ruwa shi ne kai saboda gashi gashi na iya hana ruwa ya kai wani wuri kuma ana so mutum ya game jikinsa da ruwa kamar yadda yana daga cikin kuskure rashin game jiki da ruwa yana daga cikin kure wannan ne kuskure na hamsin da uku sai kuskure na hamsin da hudu ɗaya yana gane kuskure na nawa na hamsin da hudu zanna babun nafi wasu mutane suna zakan cewa annal junuba yunajjisu ghairahu idan mutum yana da janaba yana sa ma wani sa misali mutum na da janaba in ka gaisa da shi sai ma najasa ta same ka eh ko idan ka shafe shi ko ya shafe ka ko idan mace ce ka rungume ta ko ta rungume ka to kai ma kenan najasa ta kama ka wasu na tsammani eh najasa ta same ka ana gane magana haka wasu ke tsammani wa hadha ballu khafi'un malan yace wannan zato ne na kuskure zato ne na me kuskure ba daidai ba ne. saboda me wa fi haini, hadisi ma ya zo cikin bukari da muslim ana abi ta radiyallahu anhu daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda yace annan biya sallallahu alaihi wa sallama laqiyahu fi zikin turuqil madina wata rana annabi ya gamu da abi hurairah a ɗaya daga cikin hanyoyin garin madina ba faɗi kowace hanya ba shi ɗaya daga cikin layuka layi na garin madina ke manzan Allah ya gamu da wa abu huraira ya gamu da shi to me ya faru yake cewa huwa junubun a lokacin abu huraira yana da janaba sannan suka gamu da annabi yana da janaba yana tsoron kada ya shafi annabi shi ma na jasa ka kama su ana ganewa ya ce fankarattu sai na boye ai istafaitu sai na boye na yi na boye annabi ya hango ni fa amma sai na boye kada mu haɗu na yi wata dubara ban je inda yake ba wa zahabtu haftu fastasaltu bayan na ɓoye daga manzan Allah ke sai na je na yi wanka na yi wankan janaba sun majitu sai na dawo wajen manzon Allah kala sai manzan Allah ce aina kunta ya abu huraira ina ka shiga ne ya ce abu huraira ɗazu na ganka amma kuma na ga ka bace ina ka shige ne ba ni labari kala sai ya ce kuntu junuban ya rasulullah lokacin da na hango ka ina da janaba ana gane ba lokacin da na hange ka ina da janaba ne lokacin fakaretu an saka. sai na kyamaci in zauna da kai ina da janaba in zo in zauna inda kake wa ana ala ghairi taharatin niko bana da tsarki kada in zo in zauna da kai alhali ba ni da ne alhali ba ni da tsarki kala sai manzo Allah ya ce subhanallah sai ce me subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah innal muslima la yanzu ai musulmi baya najasuwa musulmi baya zama najasa a wata riwaya innal mu'mina la yanzu mu'mini baya zama mai najasa bai wa a ce mu'mini ya zama najasa da in ya taba ka ka samu najasa kai najasa ce idan ta taba ka ka samu najasa ce ma haka ne kashin kaji misali fitsarin mutane bayan gida mutane da sauran abin da yake najasa in ya taba ka yanzu najasa ta same ka to idan ya zamanto cewa mutumin da yake da janaba ya gaisa da kai ko ya tsaya kusa da kai najasa ta kama ka kenan shi ya zama najasa sai mazala ce mumini baya najasuwa wancan rashin wanka daban najasa kuma daban ana gane wannan rashin wanka bai sa mutum ya zama ya samu ya ya ainihin zama najasa ta yadda in ya saba wani shi ma ya dauka abin ba haka yake ba almajiri na eh dama ba han ɗauka ƙurani ba wanda yake tsari a lura abinda ake magana amma a kai shine tsarki ya zama kana da tsarki kada ya zama akwai fitsarin da kai ba tsarki ba wannan shine ba ba a so mutum ɗauki cikin ƙurani wanda ba ya cikin tsarki ana gane ba to kuma ya zai musulmi ya zauna bai da tsarki da cikin rayuwa mai kyau mutuwa na iya samun mutum a kodayaushe to ya kamata duk lokacin da ka kama ruwa in ka ma ka yi alwala idan mutuwa ta zo ta same ka kana da tsarki kana da alwala abu ne mai kyau ana bayyana wannan abu ne mai kyau da haka da mutum ya zo ta alkur'ani ya karanta ne a ciki idan mutum ya shigo masallaci bai yi bai da alwala bai a ciki ba a so ya shigo baya da tsarki gaskiya ana ganewa ya kamata ya zama musulmi ma ya za a yi musulmi ya ji daɗin zama bai yi tsarki ba bayan tsarkin nan in faruwa ruwa ba ka iya da dutse a ce mutum ya yi fitsari ya gama fitsarin nan ya ɗauki eh, abin nan al'aurarsa ya maida wando ya ɗaure ya ka gama ya bambancin mutum waɗanda ba musulmi ba a tsarkin nan ba ne eh? ko kaya aka kai wajen mai wanki masu wanki da guga sun fi son a kawo musu kayan wa musulmi saboda kayan musulmi ba ka ganin kazanta ciki mafi yawa sai dai wanda yake wawan musulmi wanda ya wautar da kansa amma musulmi ne hankali za ka ganin tsabanta a kayansa kuma ƙananan kayan musulmi idan mace tana da hikima da dubara za ta yadda a ɗauki a wuya kuke zagon eh kayan ciki na mijinta a jiyana mai wanki ita za ta wanki waɗannan saboda wani sirri da na mijinta a da mijinta to ya kamata a ce mace ta yi ne a ciki eh ya dai san misali ko iya shugaban kasa ce ke hankin wanke kayan ciki na mijinki ta ne rage daraja ce gare aljanna ki na karkashin kafar ba yana karkashin kafar mahaifinki ba ne karkashin kafar miji eh dan tana kamar ta wanke wani ba jikinsa shi ya kwanta da ita abin da ke jikinsa nan ya sa a jikinka haka ne ko ba haka ba su da haka wani kame kame ya kamata a rika fahimta abubuwa a yadda suke hakikalin yadda suke haka da kaji za wajen bangaren waɗanda ba musulmi ba kayansa ana kyama su kawo su wanki saboda ƙazanta, wani guntun bayan gida a jiki wani fitsari an yi ba a wanke ba yana wari eh wani kuma dummali a jikinsa kazanta dai iri iri Allah ta'ala ya tsare mu daga ƙazanta. wa alaikum salam ce za ta iya taɓa juzuyi wa, amma abin da zai fi shi ne ta karanta da ka an gane ko kaga kamar yanzu gashi an samu hansari kaga ai falle ɗaya yake buɗo maka sai ce ko sai a buɗo wanda yake ciki ana karantawa ana scrolling ana karantawa ga shi ce. an zo an samu sauki idan tana iya karanta ta karanta da ka ba ta shigowa ta zauna a masallaci amma za ta iya muru ta shigo ta wannan kofa ta fita ta wannan kofar idan bukata ya kasu amma ta zauna a ciki a kamar karatun da muke ko tsallar juma'a ko hudu ba sai ta tsaya waje yana ganewa tana jin abin da ake faɗa wannan shi ne abin da ake yi wallahu a'lam wannan shi ne kuskure na hamsin da nawa da hudu kuskure na hamsin da biyar alwudu ba'da al-ghusl idan mutum yayin wankan tsarki wankan janaba ko na haila ko wankan nifas da dai wankan ƙarfi da ake ko bayan ya gama wanka sai ya alwala daidai ne haka mutum ya gama wanka tas sai kuma ya zo ya alwala eh? ya rasa mutane da yawa suke yi bayan ya gama sa komi da komi sai kuma ya zo bismillah sai fara alwala yaya wannan wa hadha laysa min hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam yin hakan ba ya daga cikin karantarwa manzon Allah yin alwala bayan wankan tsarki baya daga cikin karantarwar manzan Allah an gane ya annabi yake yi yana haɗa ne alwala a lokacin wankan tsarkin kuma da wannan alwala yake tafiya masallaci kai tsaye har ruwa yana daga a cikinsa wannan bai cikin karantarwar manzan Allah a ce an yi alwala bayan wankan tsarki balkana ya tawar tawadda wa asana a guslihi la ba'dahu annabi ya kasance yana alwala ne lokacin da yake wanka ba wai idan ya gama wankan ba kama fil ahadisi kamar yadda yanzu cikin hadisai allati wasafat guslahu hadisan da suka siffanta wankan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qad zakarna ba'daha fi ma sabaqa mun riga mun yi bayanin wasu daga ciki a baya ba sai an maimaita su ba ana ganewa menene sunna yin wanka tare da alwala ko yin alwala tare da wanka shine sunnar annabi ne kuskure barin sai ka gama wankan tsarki ka sake alwala daga baya wannan ba daidai ba kuskure na hamsin da na biyar sai kuskure na hamsin da shida adamul istitari inda al'istisali adamul istitari inda al'istisali rashin suturtuwa a lokacin da ake wanka rashin me suturtuwa a lokacin da ake wanka faƙada kana min hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallama al'istisaru al'istisani ya kasance yana daga cikin koyarwar manzan Allah idan yana wanka yakan suturtu yakan tabbatar da ya sa sutura abinda zai kare shi daga ganin mutane kada mutane su gan shi yana wanka ana ganewa kama fi sahihai kamar yadda hadisi ya zo cikin bukari da muslim min hadisi ummu hani cikin hadisin ummu hani Allah ya kara mata yadda take cewa zahabtu ila rasulillah, sallallahu alaihi wa sallama amal fati shekarar da aka yi fatahu maka shekarar da annabi ya amsha maka ya ci maka da yaki ana ganewa kace na je wajen manzon Allah ni da kaina fa wajadtuhu yattasilu sai na samu annabi yana wanka ta ce sai na tadda annabi yana ne yana wanka wa fatimatu radiyallahu anha tasiru tasiruhu bi saurin, ita kuma fatima tana masa sura na jin ba gane ko zani kamar yanzu ne rika zani haka in tsaya da shi haka a bayana na mutum yana wanka kaga yanzu ai ni ma bana kallon shi ko ba haka ba to ita fatima ita ce ta rike haka annabi na wanka aiki ya sace to me a ciki ko kamawa waye tana iya masa abubuwa da yawa aiki ya sace biyar ka babu wani abu ba aure tsakani haramci shi ne mafi ta galizin haramci dan haka ba matsala ai ka ga bai da 'ya'ya maza mai ko ba haka ba sai ita ko da a kira wani mutum garawa wa ya fi kusa annabi sai da fatima kaga ita ce ta fi kusa to sai ta zo tana kare shi ana ganewa tana kare annabi yana wankansa ita ma ba kallonsa take yi ba a'a tana kallon wurin da ta kare ta yi haka da zane to ita fatima take wannan aikin da hadisin yake so ya koya mana hatta manzo sallallahu alaihi wasallama idan yana ainihin biyan bukata ko yana wanka yana yana surani haka annabi yake mu mabiya annabi ya zamu yi koyi da annabi to yau me za ka ce game da mutanen da za ka ga kana tafiya a mota ka hango mutane a rafi da su can tsirara ko ba ka ba ne mutane galiban ƙauyuka ka hango mutane tsirara ba mutum ɗaya ba biyu ba can mata tsirara nono waje ko maza tsirara mutum ba ka zai zauna haihuwa uwa haka zai saki loba a gaban kowa wani na ga a'iba ba wani abu ne ba namiji ne kai ma sai ma ya kana da ita ka ji sakarki inda sutura ba kyau da Allah bai mana sutura ba ne annabi adam da matarsa hawa'u Allah ya ce fa badat lahuma sau'atuhuma kawai sai tsaraicin su ya bayyana wa tsafika yastifari alaihima min waraqil janna dan take take tsawar wasu suna ɗebo gangan aljanna suna rufe mai jiki da Allah ya ce mun muku tufafi kala biyu tufafi na tsoron Allah mutum ya tu da ne tsoron Allah sai tufafi na biyu Wani ba yi wari sau afiko da wani tufafin da yake rufe mai al'aurarku malam ka lura idan da za ka je ka tsaya gaban majibi kai kanka ka kalli kanka a tsirara za ka gaba sun kyau wanda ya kalli ɗan uwansa tsirara na farko dai kallon ba ya da kyau kuma Allah ya la'arce shi Allah ya la'alci wanda ya kalli al'aurar ɗan uwansa haka annabi ya faɗa ana ganewa to me za a jera fi wai ana wanka a ta sundumawa ruwa na fitowa wani wanki yake yi wasu kuma idan suka zo za su yi fitsari a bayi to sai dai ka kau da kai ne eh? haka nan za ka sun saki komi gaba ɗaya. wani daga ɗaya zai cire komi gaba ɗaya abubuwa ba can gani shi yasa ake so mutum ya koyi addini kana gane wai akwai yadda ake a tuɓe har a tashi a biya bukata a sake tashi ba tare da an samu matsala ba ko yadda ake yi ya mutum zai wa kansa tirara suna ka jama'a mu yi ƙoƙari bakin rai bakin fama bakin iyawarmu, mu kiyaye mutuncin sarakuna kamar dagaci hakimi a ƙauyuka kamata ya su taimaka su hana wannan barna da ake yi wanda ake zuwa rafi ana yin tsirara ana gane ba. tsirara da ake yi a rafi ana wanki ko ana wanka a hana shi don ba daidai ba ne duk wanda ya zo wucewa mata za su zo wucewa a motar haya suna hango namiji ga can tsirara ko miwaji eh? mace kuma ana hango ta ga can tsirara ko miwaji wai wanka take a rafi wannan sakarci ne da rashin ladabi da rashin tarbiyya wani kuma zai tsaya tsakanin titi da titi yana bayan gida da an wuce dai ana ganin komi ga yanan waje duk wannan rashin ne rashin tarbiyya ne rashin tsari ne wanda ya samu tarbiyya ba zai yi haka ba manzo sallallahu alaihi wa sallama mun karanta da ku a wannan littafin idan zai biya bukata ya tawara hanin nas yana boye mutane tafi nesa sai ya je inda ido bai ganin sa haka annabi yake yi buko annabi ne abu koyi ko kada kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wai sai mu ce maka ai namiji ne dan ya kalli al'auran namiji ba komi. a ko da tiyata za ka yi wa mutum ko da wani abu za ka yi wa mutum na taimako ka yi kokari kada ka kalli al'auran ka ko da a ce wani ciwo gare shi kusa da al'aura za ta yi masa magani an so ka zo da wani kyalle sai ka rufe al'aurarsa ana gane ai sai ke aikin ka sai idan aikin ya shafi al'aura wato babu daɗi kallon al'aurar wani sannan kallon haramun ne ala akwai inuwa akan wanda ya kalli al'auran wani jama'a muna ganewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan zai wanka yana fiturka to dan haka mabiyin annabi shi ma fiturka zai dan haka wannan shi shine gaba ta shida. sai kuskure na hamsin da 57 itiqadu wujubu naqdil mar'ati sha'ra rafiha li ghusl janaba kudura cewa mace sai ta warware gashin kanta a lokacin da za ta yi wankan janaba ta wa? wankan janaba wankan saduwa ke ko idan mace za ta yi wankan janaba sai ta warware gashin kanta wannan tunanin kansa kuskure ne ana wa? da kullum za ta warware gashin kicin akwai ne yake samun janaba su uku a rana ko sau biyar a rana gwargwadon bukatar ta tsakaninta da mijinta ana ganewa idan aka ce kowane wankan jaraba sai ta kwanta fito ya kuke gani eh aikin ba karami ba ne to shi kuma Allah ya ce wa ma ta'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku takura da wahala a cikin addini ba to yanzu ya kenan za a yi kaga dole a samu ne za a samu wata mafita kaji as-sahihu magana ingantatta wannan mar'ata lalle mace la yajibu alaiha an tanquza sha'ra ra'siha baya wajaba a kanta ta warware gashin kanta fi gusliha min aljanaba wai dan zaki wankan janaba don kadai wankan janaba mace ba ta warware kifanta wa kada sa'alat ام سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ام سلمة ساتم بيمن yake cewa ya rasulallahi ya ma'aikin Allah inda imra'atun ashuddu bikra ra'fi sai mace ce da nake yawan daure gashin kaina ina yawan daure kitson kaina an gane ko wannan kulli kullun ina yawan daure gashin kaina sosai kafa an quduhu li ghusl janaba tun lokacin da zan wankan janaba sai na warware shi na kwance gaba daya qala la annabi ci a'a ba haka ba ba duk lokacin da za a yi janaba za a yi wankan janaba sai an warware gashi ba annabi ya ce ba haka ba inna ma ya tsiki an ta hafi a lara suke halafi hafayati abinda kadai zai wadatar da ke ki zuba wa kanki ruwa sau uku ana gane ba. ki zuba wa kanki ruwa sau nawa yayyafa wa kanki ruwa sau uku ko ki kwarara ruwa sau uku sun matafi zina alaikin ma'a sannan ki kwarara wa jikinki ruwa fata hori na zaki zaki idan kika zo kai ki fara ruwa sau na sau uku sauran jikin ki kwarara masa ruwa sau na sau daya za ki karkata wankan janaba ya ne ya yi ke ke saboda su aka yi wannan magana akwai inda za su warware kitsan nan gaba za mu su wankan aikala kala ne wannan janaba ai kullum ake samunta na an buga misali na ce mace na iya samun janaba misali a dare daya ta iya samun janaba biyu uku gwargwadon bukatar ta tsakaninta da mijinta haka nan da rana ta iya samun janaba adadi idan ta da safe ta yi wankan janaba ta kwance kitso ta je aka yi mata wani kitson an jima kuma aka sake samun janaba ta je a kwance yanzu an samu tsanani wanda to kuma malaman usulin fiƙi suna cewa wato ko al'usur ko al'usur ya jilibu tayassur ko wato tsanani yana janyo sauƙi ne idan abu ya zo da tsanani sai a janyo wani hukunci na sauƙi a sa a madadinsa yanzu asali shi ne ta zuba ruwa haka kamar yadda annabi yake a gashin kansa amma shi gashin kansa a warware ba a daure ta ba ba shi tsuba ne ana ganewa don haka yana saka ruwa ita kuma idan ta tashi ba za ta kwanta gashin kanta ba annabi ya ce mata dan ta tambaye shi ne zan kwanta gashin kina. duk lokacin da zan wankan jana ba ya ce a'a ba za ki kwanta gashin kanki abin da zai wadace ki ki kwarara wa kanki ruwa inda malamai suke sabani za ta kwarara ruwa a kitsan ne ko ko za ta yayyafa wasu suka ce yayyafawa kadai za ta yi sai ta yayyafa ruwa ya sauka a fatar ta ta ji sanyinsa magana ya kare bi ma'ana tsakanin rabin kitso da kitso in ruwa ya sauka nan ya wadatar wasu ka ce a'a kai ta jika gashin gaba daya amma ba za ta kwanci shi ba ina fata muna gane wannan sai ta jika gashin gaba ba za ta kwanci shi ba magana mafi sauki shine ya wa kanta ruwa ya wadatar da ita domin shine saukin da shari'a ta ke magana ya wadatar da ita inda akwai lokacin ma da za a dauke mata wankan gaba daya musamman in ta lura da lokacin sanyi wayanda suke zaune a kauyuka wani bayin baya da rufi bayin da ake yawa bai da rufi ana wankan ne kawai a tsakiyar eh, binnan sama ne kawai riko ba rufi gaba ɗaya ba a rufin saman ba iska na shigowa idan mace ta jika kanta ƙarshe ta tsire da zazzabi ma saboda ruwa ya riga ya ne to wasu matan saboda yawan wannan wahala idan mazajensu suka nemi suke suke ba wai jima'in ya dame su kunciyar ba abin da ya dame su wannan wankan da jika gashi da sauransu sai saki ya samu matsala to sai shari'a ta zo sai sauki Duka wannan haida da jikin annabi ne kai tsaye ake ɗauko mana tambaya da ummu salama ta mishi haka ne ko cewa yaya ina da yawan gashi kuma mafi yawa gashi na ɗaure yake shin duk lokacin da zan wankan janaba ina kwance ce a'a to mu je hadisin muslim ya rawaito kuntu malam da littafin kenan ko zai yi magana ya ce wa amma gusulul haidi almahid wankan haila wanda mace ce kwanaki ba ta sallah kana ganewa saboda jinin al'ada kila kwana uku kila kwana kaza idan ta gaba wa sahihu anna almar'ata tanqudu fi ishara ra'siha mace za ta warware tashin kanta a wankan me a wankan haila da kai na jini amma wankan janaba na saduwa da miji fa ba za ta warware an gane bambancin su wannan kaga kullun yake kama kullun yake samu mu gane wannan kullun yana nan da ita sai ba wani dalili ba wannan ita ko al'ada sai sau daya ne a wata in ma tana da ciki karshe ba za ta yi kuna ganewa ko su ta haka magana mafi inganci idan aka zo wankan haila sai an kwance tashi gaba daya wa kada qala bi zalika jama'atun min as-salafi wato an samu malamai na magabata da dama sun bada wannan fatawa din wa karahu shaykhu mashayikhina malamin malamanmu babban malami al-allamatul albani masani albani Allah ya masa rahama shi ma haka ya faɗa cikin asilsila a sahiha tashi ana ganewa wankan janaba ba sai an kwanta sai wankan haila sai an yi mai ya an kai wannan bayanan ya kamata mu koya wa matanmu ana ganewa da 'ya'yanmu su fahimci yadda addini yake da sauƙi kamar irin wannan karatun haka sai mutum ya tura wa iyalinsa ana ganewa sai ta saura inda kaga abin sallah ya taɓo ta tsarki ya taɓo ta ko gashi kuma nan shi ma ya ne kusan hukuncin ma na su ce eh. to mu je kuskure na hamsin da takwas kuskure na hamsin da takwas adamul gusul min aljima'i idza lam yusahi idza lam inzalu rashin yin wanka idan mutum yayin jima'i ba tare da ya zo da maniyi ba ana gane ba inzali shi ne fitar maniyi a jikin mutum muna fahimta shi ake so me inzali to idan mutum yayin jima'i yana yin inzali ko shi ke nuna ya biya bukatarsa ana gane wannan? to idan aka samu mutum ya yi jima'in da yi in zalim ba an wani lokaci maniyin baya fitowa ya danganta da yawan maniyin a jikin mutum domin shi wannan maniyin abu ne da yake fitowa daga ina eh ke eh, daga ina ake samun maniyin da namiji daga na ha kwakwalwa na a mace ne na ta daga girgi namiji daga nan ne wajen spinal cord din nan ai yadda Allah ya ce ya kuruju min bayni sinbi wata asul shine kadan baya nan kadan baya nan daga nan ne yanzu haka da za a duba jikin mutum ba za a gama ni ba da za a duba jikin mutum ba za a gama ni ba amma lokacin da ake jima'i a lokacin mani yake taso kamar yadda ake kasan nono yana tabowa yana taruwa yana tabowa yana taruwa saboda ikon Allah sai fito daga jini wani ya fito daga ruwa wani ya fito daga kaza ita kwakwalwa kamar da malai faɗa sako ne ai an fahimta ko ita ke kada sakon ai ina fata an gane wannan in ka tuba abu ka ji zafi asalin zafin yana tafiya ne sai ya kai ga kwakwalwa ne idan kwakwalwa tana lafiya sai ka ji zafin haka daɗi yake idan daɗi ya zo ta wata gaba a jikin mutum ko ta harshe ko ta ina misali ko ta gaban mutum idan daɗin ya tafi kwakwalwa sai mutum ya yi ne jiki daɗin da za a zo a tara da kamar mahaukaciya misali ba wani daɗin ke biyo ka ina ba da gane saboda ba hankali za a ga mahaukaciya ta ka wuta yana ƙonewa amma bai ma damu ba ana gane waye saboda kwakwalwa ba ta ba shi sakon wannan wahalar eh kamar yadda abin nan ga yana masu jiniya sakandare ana karantar da ski karatu akan kaje abin nan eh, interface ana magana akan ski wannan fatar da kike gani ga ta wannan ba kaza bane akwai inda ba kai ina ne asalin cell da mutum yake jin cewa yake jin zafi ko sanyi ko kaza kaga zo ai duk wanda ya ci abin nan na san to an karanta wannan a secondary school misali an gane wannan ko to duka abubuwan suna nan to wannan jima'in da ake wanda Allah ya sanya wa dan adam sha'awa ita mace daga kirjinta daga kirjinta maniyin ta yake zuwa ana wa ai shi kuma ɗan namiji daga ina daga gadon bayansa musamman kwankwasansa a lokacin da zai zo shi eh, to wani lokaci idan wannan ruwan ya kare a jikin mutum wasu Allah ya ba su ruwan da yawa wasu kuma ba su da shi da yawa wasu kuma rashin lafiya ne irin tazawa ne idan aka ce mutum ya tara da mace maniyi bai fito ba to wani sai ce to tunda maniyi bai fito ba sai na yi wanka ba ana ganewa wasu tunaninsu tunda maniyi bai fito ba ba sai an yi wanka ba ya zullu ba'dun nas wasu mutane suna zaton cewa annal gusula cewa wanka la yajibu min al-jima'i bai zama dole ba illa idza sahabahu inzalu sai idan an samu inzali sai idan an samu inzali sai an samu zubar maniyi ko fitar maniyi kafin ai wanka wa hadha dhannu khati'un wannan zaton kuskure ne masu wannan zato su sani suna kan kuskure ana wanka ko an samu inzali ko ba samu ko an fidda maniyi ko ba a fidda ba in dai an tara da mace za a yi wanka <clears throat> wa dalilu ala zalika hujja ma da al-bukhari wa muslim hadithin da imam al-bukhari da muslim suka fitar min hadisi abi huraira ta hanyar hadisin abi huraira Allah ya kara yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce kina jalaka baina shi'adihi ah, al-arba'a ko idan mutum ya zauna tsakanin wato gabaninta guda hudun nan shi ne biwa da ne da ainihin ƙugunta kenan ko to idan mutum ya tsaya tsakanin waɗannan gabanni guda hudu sun majahada ha sannan ya yi ƙoƙari ko ka ce ya yi aiki a kanta faƙa da waje balgusul wanka ya zama dole a kan su gaba ɗaya ana ganewa in dai mutum ya kwanta a kan wannan gabanni na mace guda hudu ana gane wannan ko sannan ya yi ƙoƙari ko ya yi aiki a kanta su wanka ya zama dole ko ya yi ɗanzali ko bai ba don haka ƙari ya zo a ruwayar musulun wa illam yunzil wa illam yunzil ko da bai saukar da maniyi ba ko da bai zuba maniyi ba ko da bai yi ɗanzali ba wanka ya zama mai ya zama wajib wa in kana fi sihhati sanadihi sanadi hadhihi ziyarati nazarun inda ba da ahlul ilmi wasu malamai suna ganin wannan ƙarin tabbata ba wa illam yuzil illa amma dai magana cewa za a yi ne za a yi wanka shi ya tabbata ko da ba su da ainihin mani ba wa fi sahihi muslim ya zo cikin littafin sahihi muslim min hadisi aisha ta hadisin aisha Allah ya kara mata ya ta anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo ya tambayi manzon Allah anin rajuli yujami'u ahlahu game da mutumin da ya jima'i da matarsa mutumin da ya kwanta da matarsa sun maya kilu sannan aka samu gazawa gazawa ita ce kasa fito da mani shi ne kasalantuwa ce mutum ya yi kasala ke suna ganewa idan mutum ya kwanta da matarsa ya yi jima'i da matarsa sun maya kilu sannan kasala ta kama shi bai fitar da mani ba yaya hukuncinsa wa aisha su jalisatun a lokacin da ake wa annabi tambaya aisha tana zaune ana ganewa aisha matar manzon Allah tana kusa da wurin fakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake cewa inni la af'alu zalika ana wa hadhihi thumma nastasilu annabi yace ni da wannan da kake gani aisha kenan ko mukan kwanta ina kwantawa da ita a waye gari ban kawo ruwa ba ban kawo maniyi ba amma muna yin wanka ne annabi yake gaya mai cewa za ka yi ne wanka ko da ba a kawo maniyi ba don shi kan saman na Allah haka yake wanda ke gwada maka annabi mutum ne masu cewa annabi ba mutum bane to ne aljani ne eh mutum ne wai nan duk ganin girman annabi ne su ne yan hakikan nan fa wanda suke zagin annabin nan marasa mutunci annabi ba mutum bane to menene shi kana cire shi daga mutum wallahi duk matsayin da za ka yi shi ta rage mata daraja in ka kai shi mala'iku mala'iku sun ka annabawan Allah ne eh? idan ka kai shi aljani yaya girmama annabi kai ko eh, ka gani ka bar shi annabi mutum ne inna ma ana bashar ni mutum ne ana min wahayi sai dai ka ce annabi mutum ne ba kamar kowa ba shi extraordinary mutum ne na musamman kaga wannan shine amma mutum din ne karka ce ba mutum bane Allah ya gyara zukatan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ma hakan yakan faru da ni da wannan Aisha ce na ko a kwanta ba a iya tidda maniyin ba amma muna yin wanka kultu malam ne cewa, ce wa amma a karajahu muslimun an abi sa'id al-khudri hadisin da muslim ya fitar ta hanyar abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce alma'u min alma'i ruwa daga ruwa yake ana wanka da ruwa ne idan ruwa ya fita haka suke fasara ne alma'u min alma'i ai inna imalul ma'i li sababin ma'i ko li sababin kurujin ma ana ganewa ana amfani da ruwa ne saboda dalilin fitar ruwa a hadha hadithu mansukun wannan hadisin an daina aiki da shi ta farkon musulunci haka yake amma an shafe shi yana cikin na ɗari masu ala kauli jamhuri a halin ilmi mafi yawan malamai mafi rinjayen malamai sun ce wannan hadisi masu ne wa dalilu huma ala zalika hujjar da suka kawo marawahu ahmad wa abu dawud wa tirmidhi hadisin da imamu ahmad da imamu abu dawud da imamu tirmidhi suka fitar wa sahahu wanda kuma suka wanda Imam Tirmidhi ya inganta hadisin Dan Ubayy ibn Ka'ab hadisin ya fito ta hanyar Ubayy dan Ka'ab annahu qala cewa lalle shi Ubayy ibn Ka'ab ya ce illa ma kana al-ma'u min al-ma'i rukhsatu fi awwal al-islam bayanin nan da aka ce ruwa daga ruwa yake sauki ne aka yi a farkon musulunci idan mutum ya yi jima'i bai fitar da ruwa ba ba sai yayi wanka ba farkon musulunci ai abubuwa suna da sauki haka aka kawo su kafin daga baya aka janye wasu aka kawo wasu ko to wannan farkon musulunci ne aka yi sauki kuma nuhiya an ha daga baya an ana ganewa ko wa hunaka min ahli ilmi man hamalahu ala al-ihtiyar ala al-ihtilam fil manam cikin malamai suka ce a'a hadisin yana nan yana aiki amma ana magana ne a mutumin da ya mafarki ya zubar da ruwa idan mutum ya mafarkin ya sadu da mace har mani ya fito ya ɓata tabuwarsa ya ɓata tufafinsa wannan zai wanka yana ganewa wannan ce fahimta wasu malamai fasale ce da nake gaza annaimu idan mutum mai ƙarshi ya tashi daga bacci fawaje da balalan mutum yana tashi daga barci, sai ga sai ya ga abin nan da ake cewa idan ruwa ya ɗan zuba da cewa danshi aka samu danshi jazakumullahu khairan idan mutum ya yi bacci ya tashi sai ya ga danshi titi ya bihi ya ga alamun tufafinsa a jike yake fa alaihi iktisalu ya je ya yi wanka musamman idan ka taba zaka ji yauki ko dan ko to sai mutum ya je ya wanka kawai wa in lam yakun qadara ati manabihi annahu istamala ko da ko bai ga cewa a baccin nan da nayi na mafarki ba a'a kai ban yi wani mafarki ba kayin kayan mafarkin baka san kai ba dan mafarki dori dori ne idan wani ya zo sai ka manta da wani kawai ka shigo da mafarkin daga nan ka wuce wani daga nan za ka yi mafarkin ka sadu da mace ka zubar da maniyi sai ka mafarkin ka nan ka shiga mota sai ka mafarkin ka nan ka shiga jirgi sai ka mafarkin ka a maska. duk ba ana yi ba kana yawo sai mu sai ta ce dan shi ko ka akan gari to da ka duba ka ga danshi a jikin tufafinka to abin da yake gaban ka shine ne shine wanka to dan haka walakin lahu ra'a fi manamihi annahu tawala akai la tsallake wa'in sai kaza idan mutum ya tashi bacci falam yajid balalan fi thiyabihi bai ga tufafinsa ya jike ba yayi bacci ya tashi sai ga tufafinsa bai jike ba walakin lahu ra'a fi manamihi annahu istamala sai dai a cikin a cikin baccinsa mafarki kana gani yayi mafarki a cikin baccinsa fala gusul alaihi babu wanka a kansa ana gane wannan wannan babu wanka a kansa so ina ga sai mu tsaya a nan wannan shi ne insha Allah za mu tashi a darasi na tara idan Allah ta'ala ya raya mu ya kai mu rana ita za mu tashi akan kuskure na hamsin da tara insha Allah ta'ala subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah